kusan kwanaki shida kenan da jami'an 'yan sandan jihar katsina suka kama tare da tsare babban sakataren kungiyar muryar talaka ta najeriya bishir dauda bisa zargin wallafa wani labari dangane da gwamnatin jihar ta katsina a shafin sadarwa na intanet duk da yake dai gwamnatin jihar ta fito ta nisanta kanta da kamun na bishir dauda to amma kuma ta yi da'awar cewa matashin ya wallafa labarin karya ne a shafin yanar gizo mansur alimashi shine mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara akan sha'anin watsa labarai gwamnatin jihar katsina ba ta kai wani koke ba gaban hukumar yan sanda kuma gwamnatin jihar katsina ba ta ba da umarni ta ce a ta yi a kamo mutane ba a tsare yancin faɗan albarkacin baki da mutane suke amfani da shi suna faɗi amma kowa ya san ko a musulunci ko a wani irin bangare bangare na mu'amala ta duniya yancin waɗan albarkacin baki bai baka dama na ƙaƙago labari ba na wanda zai zo kawo wata hitina ko ya jawo salwantar rayuwa ko dukiyoyin mutane a wayan mutane wanda ake zargi labarin da suka rubuta ya jawo da mamat zaman lahiya a cikin jihar Katsina to sai dai a nata bangare rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina ta tabbatar da kama sakataren na muryar talaka tare da wasu mutane uku inda ta ce tuni da ta gurfanar da su a gaban kotu dsp salisu a gaisa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta katsina akwai 'yanci na albarkace ko kuma faɗin albarkacin baki amma wannan bai sa kai wuce gona da iri ba na faɗin abin baka da tabbas a kan shi ko kuma ka kirkiri wani labari na ƙarya kana yadawa ga jama'a sun buga wasu labarurruka ne wanda ba su da tushe bana shafin suna sada zumunta cewa an sai makara guda dubu uku da gwamnatin mai girma gwamnan jihar katsina akan dubu tamanin tamanin da dubu arba'in arba'in an raba wa masallatai wanda ya yi sharhi a kai cewa gwamna yana son jama'a jihar katsina su ta mutuwa wannan labari ne da bai da tushe kamar yadda bincike ya nuna sun amsa wannan laifi da ake tuhumar su da ake zargin su da aikatawa wanda hakan ya ba mu dama mu gurfanar da su a gaban kotu tuni dai da kungiyar muryar talaka ta yi allah wadda da wannan kamun da aka yi wa sakatarinta lamarin da ta kira koma baya ga tsarin demokuraɗiyya da kuma yancin bayyana ra'ayi zaidu bala birnin kebbi shine shugaban kungiyar na ƙasa. ai da baya inda an kai to ita gwamnati pdp babu irin rubuce-rubucen da ba a yi kanta ba har allah ya kaddara an ka samu wanga canji to muna ganin da cewa ga gwamnati ta canji wadda aka sa rantawa mutane adalci ta ƙi tuwatawa mutane adalci suna yin gaban kansu da haka nake kira ga babban murya da mahukuntan jihar katsina to su gaggauta sako shi daga nan zuwa narba in har ba su sako shi ba za mu fara zanga-zanga daga kaduna da nan mu baza ta zuwa abuja da sauran wurare da yawa yanzu haka dai bishir dauda tare da sauran mutanen biyu da aka kama su tare wato jamil mabai da kuma umar faruk suna ci gaba da zaman remain a kurkuku murtala faruk sanyin na muryar amurka daga kaduna a nigeria